masallacin sheikh muhammad ahmad bakadir al'amudi da ke nan jami'ar tarayya ta garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na litinin yau sha uku ga watan ramadan shekara na 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da biyu ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine majalisinmu na goma sha uku sannan kuma shine na ɗari da talatin da na da talatin da hudu a tafsirin suratu ali imran har yanzu dai muna tafsirin aya na ɗari da talatin da hudu da ke da alaƙa da ayat da suka gabace ta za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora kafin mu shiga tafsirin gadangadan za mu yi tambihi da abin da ke faruwa a duniyar mu ta musulunci a yau wanda ke buƙatar musulmi mai amfani da wannan wata mu yawaita addu'a Allah madaukin sarki ya karo mana da wannan mummunan yanayi kowa yana da labarin sabon yaƙi da Amerika da Isra'ila suka buɗe a kan ƙasar Iran wanda har ya kai ga kashe ah, shugaba na addini na mutane iran sannan da manya-manyan kwamandodinsu na yaƙi da malamai musamman masana a ilimin makamai da sauransu sannan kuma su ɗin ma suka yi amfani da daman su suka kai hare-hare ba isra'ilan kaɗai ba a duk inda suka san amerika tana da maslaha a ƙasashe da suke gewaye da su wanda dukansu ƙasashe ne na musulmi wannan shi ne abinda su manya-manyan amerikawa da isra'ila suka daɗe suna faɗa za su canza taswiran middle east ta yaya za su yi haka shi ne su ya mutsawa middle east ɗin gaba ɗayanta ta yadda shugabanni da suke ‘yan koransu za su ƙara tallaba musu ta yadda suka ce su waɗanda suke musu tirjiya kuma za su yi fatattaka da su su lalata su ya zanto sai abinda suka ce a yi za'a kuma ba wani abu bane babban burinsu shine kada wani mutum ko wata daula da take amsa sunar musulunci ko da shugabanninta suke ikirarin musulunci su samu ƙarfi na soji ta yadda za su iya kare kansu daga duk external aggression ta yadda za su iya shin gashin kansu wajen gudanar da tattalin arzikinsu da tsarin zamantakeyansu ba tare da su manyan kasashen duniya musamman amerika ta tsoma musu baki kuma ta nuna musu basu isa ba duk kasar da take kokarin samun wannan independence din in dai har kasa ce da mutanenta suna la illallah to ba za su bari ba ko je ina karanta interview da aka yi da wani ya ce ba za su taba bar gwamnatin musulunci sun mallaki nukiliya wefan ba to bayan wannan abin da ya faru malamai da yawa sun yi bayanai domin jawo hankalin al'ummar musulmi ta yadda waɗansu ma farin ciki suke yi an kai hari a iran saboda iran 'yan shi'a ne kuma su ma a karan kansu 'yan ta'adda ne sun yi ta'addanci wa mutanen Syria mutanen Lebanon mutanen Iraki duk wani ta'addanci da America ta yi a wannan yanki ɗan da haɗin bakin su ne tun daga kan kawar da Saddam Hussein ko amma wannan shi zai sa kenan an dawo kansu kuma yanzu mu mai farin ciki a su ba suna faɗa da su saboda abinda mu muke zaɓani da su ne ba fa ba suna faɗa da su saboda su 'yan shi'a ba ne suna faɗa da su saboda su ma musulmi ne suna faɗin la'ilaha illallah su ko suna ganin in mai la'ilaha illallah ya samu ƙarfin cin gashin kansa ko su ko ba za su iya tasiri a duniya ba su ba ruwansu ɗan shi'a ne ko ɗan sunna ne saboda haka iran tana nan da matsalolinta da wane ne ɗinta amma wannan bai zanto dalili da wani wanda ya fita ta'addanci kuma zai zai mata ta'addanci ba kuma mu musulmi mu ce mun goyi baya saboda ita ma yar ta'adda ce a zo ita ba ta yi wa ɗan ta'addancin laifin komai ba ya zai mata ta'addanci mun yi haka ba mai musulunci ba sannan ba wai fa za su tsaya a kan waɗannan ba abinda da yawan mutane ba su gane a can ajanda ne na karya duk wata daula wacce take yunkuri na ta samu cin gashin karta. yanzu ba an kaba sun kawo a najeriya ba to najeriya ana musulunci ne ok ana musulun musulun ko to musulun musulun ɗin ma ya tsali musu ido musulun musulun ɗin da mafiya yawancin abin nan shugabanni duka ba musulmi ne ba wanda suke riko da jigajigan makamai makamai a gwamnatin musulun musulun ɗin ai ba musulmi ne ba to amma duk da haka ya tsole musu ido ke sa suke ta kawo dalilai na ƙarya domin su kawo hari kuma ina suke kawo harin inda musulmi suke inda aka fi kashe mu gwamnatin ba sa yin mana abin da ya dace suna kokarin su amma bai kai yadda ya dace a ce suna yi a matsayin su na gwamnati ba kullum muna kiran su su ƙara hukasa su ga sun kare rai da dukiya na mutane ɗan ƙasa musulmi ne ko ba musulmi ba ko ba wanda ba ruwan shi da Allah ko ba ruwan shi da addini matuƙar ɗan ƙasa ne kana shugaba wajibin ka ne ka kare masa jininsa ka kare masa dukiyansa ka kare masa mutuncinsa kuma abin da dokan ƙasa ya wato ainihin gino a kai kenan domin a ƙara jawo hankalin al'ummar musulmi wannan abin da ya fara daga iran in kana tunanin saboda iran 'yan shi'a ne mu 'yan arewacin najeriya mu 'yan shi'a ne mutanen afghanistan su ne dai wanda allah ya gama kunyata amerika a kansu an yi yakin an yi shekara ishirin aka yi haka da borin kunya suka fita suna son yanzu su koma wannan shugaban kasan yana son ya sake koma ya mamaye afghanistan ba shi da hanyar da zai iya haka sai ya ribanci shugabanni na yanzu na kasar pakistan kasar musulmi tilo a duniya wacce take da karfin nukiliya sai ya zanto shugabannin suka zanto bayan amurka yanzu suna lugudan wuta suna kai hari ma 'yan uwansu musulmi yaransu ɗaya mafiya yawan mutane ƙabilan fashdo biyu bisa uku su suna rayuwa a pakistan sauran kuma suna afghanistan ana kai musu hari yanzu haka ana kai hari a afghanistan da ingizawa na amerika suna nan in sun gama da gabas su tsakiya to kuma za su zo akwai musulmi da ya tsolewa duk arnan duniya ido yanzu yana shugaban ƙasa ba irin makircin da ba yi ba a karya shi Allah bai ba su dama ba yanzu yana nan ya tsufa ne amma duk suna nan suna ta kokarin taya za su kai masa yana da ƙarfi na soji yana da ƙarfi na diplomatiya yana da ƙarfi na tattalin arziki kuma ya daɗe yana koriyo din mulki tun yana firayim minista har yanzu ya canza tsarin ƙasa ya zanto shugaban ƙasa to in sun gama da nan ba canza su a afirka ko najeriya in musulunci ne babu inda ake musulunci kamar najeriya kuma a arewaci idan arziki ne afirka babu inda take da arziki kamar najeriya idan talent ne ma na mutane babu inda ake da shi kamar kamar Najeriya to in Allah ya taimake mu mun samu shugabanci na kwarai to mun fi karfin kowa ba wanda zai iya mana abin nan to bari su yi ta ba shugabannin namu tsoro su yi ta musu ƙarya su bi su kuma su yi barazana yanzu duk wannan duk ƙaramar ƙasa da ta ga an kai ma Iran hari an kashe shugabanta na addini wanda shi yake barazana ma amerika a gidan shi aka yi masa bom aka kashe shi hmm? ya kashe gani shi zai ji zai samu su tsoro a zukatansu su cewa gwanda su bi sannu-sannu to ba wani bi sannu-sannu ko sun bi sannu-sannu ko ba su bi sannu-sannu ba wannan ajanda ce ta wato ainihin amerika matuƙar kuna musulmi allah ne ya faɗi wannan ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى بلا ستبقى يرددك با سيئنكم آرنس سيئنكم بتفركنسو demokrasi ma ko kuna yi sai kun yi irin wanda suke so su kansu kuma ba sa son democracy din a kasashen ku saboda in za a yi na gaskiya waɗanda ba za su sunkuya musu ba su ne za su zanto shugabannin saboda haka jama'a maksudin wannan magana jawo hankalinmu mu farga mu san suwa ne ne abokanan gabanmu kuma mu yawaita addu'a Allah ya shiga tsakaninmu da su Allah ya kare mana ƙasashenmu na musulmi Allah ya fargar da shugabanninmu na kasashen musulmi Allah ya haɗa kansu bisa musulunci wannan haɗin kai ɗin da samun kyakkyawan shugabanci shine abin da muka rasa yanzu amma muna da mutane da za su iya bayar da rayukansu domin kare al'ummunsu a duk ƙasashen musulmi wadda rayuwa da mutuwa daidai ne a wurinsu in har don su kare ƙasansu ne su kare addininsu su kare mutanensu ana da su a ko'ina a ƙasashen musulmi da aka rasa kyakkyawan shugabanci da za su musu istinfa da ƙasashen musulmi suna da haɗin kai yanzu yanzu ya dace ya yi abinda ake kira a fikihun jihadi an nafiru al'af muna roƙo Allah sarki ya rugurguza ƙasar Isra'ila ya rugurguza Amerika Allah madaukin sarki ya babu nasara a kansu wannan yaƙi da suka ɗauka Allah ya sa shi ne ƙarshen yaƙinsu Allah ya sa shi ne ƙarshen yaƙinsu Allah ya ba musulmi lafiya da zaman lafiya a duk ƙasashenmu baki ɗaya ƙasarmu ta Najeriya kuma tana buƙatar ita ba addu'a ta musamman da mun sha yin bayani akan wannan muna ganin abubuwan haka suke zuwa a hankali a hankali ana ta ƙoƙarin a haɗa mu faɗa musulmi da kirista abin da yiwu ba a dawo a ce ana faɗa da 'yan ta'adda 'yan ta'addan da daga baya ana bi ta baya ana ziga su ko kuma ma ana musu training zo su yi ta kashe mu saboda haka muna buƙatar addu'a ta musamman na zaman lafiya ma wannan ƙasa shugabanninmu Allah ya musu jagora Allah ya shirye mu ya shirye su Allah ya ba su dama na gyara kurakuransu ya kuma ba su ƙarfin gwiwa na kare mu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 ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara ta musamman daga mahalicinku wa jannatin arduha as-samawati wal ard da wata aljanna wacce fa'inta kaman kwatankwacin sammai ne da ƙasa uiddat lil muttaqin an yi tanadinta ne domin masu taqwa alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra wadanda suke ciyarwa a hali na wadata yalwa da walwala wadda da hali na tsanani kunshi da talauci wal kazimin al-ghayr kuma masu haɗe fushi wal asina anin kuma masu yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin kuma lalle Allah maɗaukacin sarki yana son masu kyautatawa muna magana akan siffa ta uku muka ce ya fiya ma mutane zahirin lafazin ma kowane irin mutane amma muka ce wannan umumin akwai dalilai da yawa da sun tsuke faɗin kowane irin mutane ɗan mutanen da suke yakanku ban da su a cikin mutane mun ce ya shafi musulmi har ma da wanda ba musulmi ba to wanda ba musulmi ba wanda muharib ne wato kuna active wo da shi yana yaƙanku wannan ba za ku ce kun yafe masa ba ya kawo muku hari eh, a ƙasarku kuna da ikon ramawa sai ku ci a ah, mun yafe wannan ba ya fiya ne sunansa sunansa ƙasƙantar da kai ne sai dai in ba za ku iya ba to za ku yi lambai domin in kun san zai iya haƙura in ya kai muku na farkon jama amma in kun san cewa in kuka ƙyale to kamar kun ziga shi ne to wajibinku shi ne ku fita da ƙwanku da ƙwarkwatanku ko da za a gama da ku domin ku kare kawunanku ku kare iyalanku ku kare ‘ya'yanku wannan dole ta tafan riƙewa a babin jihadi suna faɗan wannan idan abokanan gaba sun zo muku sun shiga muku gari yanzu ba zuwa ce ba miza ne da abin da ake turawa ko don aka tura muku a wannan shi ne jihadin da ake cewa ba sai an nemi izinin iyaye ba dole duk wani wanda yake da makami ya yi amfani da shi domin tun kuɗe abokanan gaba to irin wannan abokanan gabanku, wanda suke yaƙanku ku saboda addinin ku ko saboda arzikin tattalin arzikin suna son sai sun karya ku ko suna son dole sai sun karya karfin karfin na soji waɗannan babu yafiya a matsayin dauloli ko a matsayin ɗaiɗaiku wannan babu babu yafiya domin wannan ya shiga babi na wato ainihin kaskantar da kai wadda ko Allah madaukakin sarki bai yarda ma musulmi ya kaskantar da kansa ba don haka ya kuma har yanzu a abin da zai yi ne a yasu abin zai yi ne a yasu ko da ko ba abokin faɗanka ba ne akwai abin da za a iya yi maka idan ka yafe kuma to kai za ka shiga cikin matsala to irin wannan ba a yace a ci shi ne malamai um, suke cewa abinda يعجز المرء عن تحمله يستحب الانتصار للنفس بالعدل فيه abinda ba za ka iya haƙuri a kai ba idan ka ce ka haƙura a kai to za ka sa kanka cikin hali na ƙaƙani yi wanda mustahabbi ne ka wato ainihin karama amma da adalci wa talabul insaf bil haqq kuma kanimi ai maka adalci da wato ainihin hanya da ta dace misali yanzu cikin misalan da malamai suke bayarwa kai ne kana da jari ka ɗauka ka ba wani ya jujjuya maka sai dai ya lalata ba jarin gaba ɗaya ko ya gudu da shi ya kai wani waje yana kalimar nashi ne yanzu in ka zauna haka ba ka da jari Tana iya ba za ka samu wanda zai baka jari ba ba abin da za ka ciyar da iyalai ba abin da za ka jujjuya sai dai kai ma ka zanto mai bara kuma ka san inda wannan mutumin yake za ka kuma iya baka shi kotu a bi maka kadinka wannan sai a ce maka ka yafe mashi yanzu wannan in kaya mai za ka zauna lafiya ko zai shigar da kai wata jaraba to irin wannan ba a son ka yafe masu kun gane ko abinda ba ka da ikon yafe yawa a kai ha zai mayar da kai cikin wani irin yanayi ne na kaskanci hadisi ya zo ingantacce a cikin musulun na imamu ahmad hakanan الجامع الترمذي لجا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن الشواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه بيداش مؤمني يتأثنتر كان سبا قالوا وكيف يذل نفسه سكة شيء مثلا يا رسول الله يا يعني مؤمني زي أثنتر كان سبا قال سيشي يتعرض من البلاء ما لا يطيق يفسكنشي إن da وانت بزي إيع ɗaukan nauyi ba ina kawai misalin nan da muka ba ya yi maka abun nan idan ka kyale shi za ka shiga cikin kaskan shi ba za ka iya jurewa ba zama a irin wannan yanayin sai ka a wannan ka ƙasƙantar da kanka saboda haka duk fi yadda za ta kai zuwa ƙasƙantar da kanka ba a bar yabo ce ba a bar so ce a ya yafe inda kake da iko kuma hakan ba zai ƙasƙantar da kai ba ba zai haifar da maslaha ba eh, mafsada ba barna ba kamar da muka ji a aya ta jiya da Allah madaukin sarki ke cewa fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah fa man afa wa aslaha wanda ya yafe kuma ya samar da maslaha to yafi yadda za ta samar da mafsada ce ba maslaha ba wannan ba ita ce yafi yadda Allah yake yabawa masu takawa da yin ta ba to mutane a wannan ɗin. mutane suna da bambanci sosai wajen abin da wani zai iya ɗauka wani ba zai iya ɗauka ba to abin da lallai ka san ba za ka iya ɗauka ba to ba a neman ka yafe ba wanda ya munana maka a ciki ko kuma ka sayar da haƙƙinka alhali za ka shiga cikin kunci da takura da ƙasƙanci in ka yi haka wadda ita ce siffa ta uku da Allah madaukakin sarki ya faɗa na masu taƙawa sai ya rufe ayar da cewa wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah yana son masu kyautatawa kyautatawa ya shafi duk abin da muka ambata inna duk wani alkhairi da za ka yi ma wani ko duk wani sharri da za ka kawar daga wani hakanan duk wani alkhairi da za ka jawo makanka wani sharri da za ka tunkuɗe makanka wannan kyautatawa ana kyautatawa da dukiya shine al'infaq bilmal ana kyautatawa da ilimi shine uh, ta'limu al-ilm wa hidayat al-khalq koyar da ilimi da shiryar da mutane ta hanyar yin musu wa'azi ana wato ainihin kyautatawa da duk wani alkhairi da zaka isar ma mutum ma mutum al-imam al ashir yake cewa wannan siffa Eh, Allah madaukakin sarki ya rufe wannan da cewa wallahu yuhibbul muhsinin saboda duk wanda ya hada waɗannan siffofi guda uku al-infaq da kammul ghaib da abun nan al'afu anin nas yace to ya cika kamalar ihsani kenan wa bi jima'iha yajtami'u kamalul ihsan in aka samu waɗannan siffofin guda uku to an gama haɗa duk wani nau'i na wato ainihin kyautatawa kenan da za ka iya yi ma wani yace shi yasa Allah madaukakin sarki ya rufe ayar da cewa wallahu yuhibbul muhsinin saboda ka alif da lam ɗin al-muhsinin a nan za mu ce lil'ahad ne tana magana waɗannan mutanen da aka ambace su tana magana ne da waɗannan da aka ambace su su ne al-muhsinun ɗin ko kuma kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa amin Allah yana son masu kyautatawa gaba ɗaya so yana faɗa mana waɗannan suna cikin masu kyautatawa cewa suna cikin masu kyautatawa to a magana ta farko ɗin arrazi a cikin littafinsa a tafsirul kabir ya yi bayanin yadda faɗin Allah maɗaukakin sarki wallahu yuhibbul muhsinin ya game wannan ɗin ya ce ka sani cewa annal ihsana ilal ghair cewa kyautata ma wani imma an yakuna bi isalin naf'i ilai aw bi daf'i darari an imma ya kasance ta hanyar isar masa da amfani ko kuɗe masa a cuta sai ce amma isalun naf'i ilai isar da amfani zuwa gare shi fa huwa al-muradu bi qawlihi alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra wannan shine abinda ake nufi da masu ciyarwa a hali na kunci na yalwa da hali na kunci kun ga ai alkhairi suke bayar ko sannan ce wa yadkhulu fihi infaqul ilm ya da ilimi shi ma yana shiga cikin wannan وذلك بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين فأنا شيني متين يشغلتو دكوير دا ودن دباسو دا إلميت جاهلي دكوما شيريا دا ودن دسوكا متى ويدخل فيه إنفاق المال في وجوه الخيرات هكذا نشير لدوتيا أفسكو كينا الخير والعبادات هكذا هنيوين إبادة وأنا إيصال النفع سيشي وأما دفع الضرر عن الغير أما تنقل إيش متانا موني فهو إما في الدنيا وأن ينا كسر شيء إما أنا جدا دنيا وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك الإساءة بإساءة أخرى شيني كذا كشغلتو دا ما يرضى munana da aka yi maka ta hanyar kai ma karama idan har wani ya maka mummuna sai ba karama ba kaga ai ka tun kuɗe masa wani abu da zai cutar da shi shi ko sai ce wa huwa al-muradu bi kafmil ghayb wannan shi ake nufi da hade fushi wa imma fil akhirah yace ko kuma tun kuɗe masa dan ya zanto a lahira yace wa huwa an yubarri'a zimmatahu min at-tabi'at wal mutalabat fil akhirah shine ka kubutar da zimmansa na akama shi da laifi a lahira na wannan mummuna da yi maka in ka tunkuɗe masa wannan kamu da Allah zai masa ranar lahira na ka tunkuɗe masa wani ah, cuta yace wa huwa al-muradu bi qawlihi wal afina 'anil nas wannan shine abin da ake nufi da fadin Allah madaukakin sarki masu yafe wa mutane fa sarat hadhihi al-aya min hadha al-wajh dace wannan ayar sai ta zanto ta wannan fuska din dalatan ala jami'i jihati al-ihsan ila al-ghayr tayyuni basa dukkanin fuskoki na kyautata ma wani na kyautata ma wani ولما كانت هذه الأمور الثلاثة مشتركة ومشتركة في كونها إحسانا إلى الغير ذكر ثوابها يشي دوانا من أبو بوان قداء أكو دسني سن سن حبو وذن كتن شيء وانسو كوتة تاواني إذوها موني ذكر ثوابها سألا يفتي لا دوانا من أبو بوان faƙala sai ce wallahu muhibbul muhsinin Allah madaukin sarki yana son masu kyautatawa fa inna mahabbata Allah lil abd a'ammu darajati thawab saboda son Allah madaukakin sarki ga bawa yace wannan shine mafi gamamman daraja na lada ba so kun ga ta wannan fuskar ya nuna mana kenan cewa almuhsinun din da Allah ya ce yana son zo su ne dai waɗannan waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi guda uku al'infaq da kan mulgayim da kuma al'afu anin nas al'afu anin nas yawa so wannan tafiya akan cewa alif da lam ɗin nan ni abin nan kenan lil'ahad ko kamar yadda ibn al-usaymi nake faɗa ihsan din fi ma sabaka ne ko fi ma ya'ti in fi ma sabaka ne yana koma zuwa ga waɗannan da aka ambace su idan fi ma ya'ti ne to yana shafan waɗannan siffofin da waɗansu siffofi ma waɗanda ba wannan ba haka nan ibn al-usaymi yana da wata fahimta da ya again yake cewa a nan Allah yana yana ambatan wata siffa ce dori akan guda ukun nan sai wannan da Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin ya zanto ya saki siffa na hudu ne daga cikin siffofin amma ya keɓance shi da ambatan cewa yana son masu yi saboda ihsan kamar da muka faɗa jiya mun faɗi surori na yafiya guda biyu ko ka yafe masa ka manta da abun ko to akwai daraja na ƙarshe ɗin shi ne ka yafe masa kuma ka kyautata masa so zai zanto shi al'ihsan ɗin anan yana nufin lori a kan kyauta ma wanda ya maka mummuna ka kuma ba shi wani abu wato ɗori a kan yafewa kuma yi masa alheri kai ba sai zanto al-muhsinun su ne waɗanda ba sa tsaya kan adalci sai sun ƙara da falala to sai zanto siffa ta hudu ce yana ganin wannan wajen yana da kyau sai zanto duk wani abu wanda yake ihsani ne siffa ne nasu kamar yadda waɗannan siffofi guda ukun da aka faɗa su siffofi ne na ihsani lokacin da mun fara wannan tafsirin na ni na ce muku Allah ya ambaci siffofi guda biyar ne ko na farkon da na biyun da na uku ko to waɗansu malamai suna ganin cewa lallai wannan shi ne na hudu kamar Sheikh Muhammad Abu Zahra a cikin Zahra Tafasir yana ganin wannan shine siffa ta hudu hakanan a sheik muhammad rashid riba shi ma yana ganin wannan a cikin tafsirul mana yana ganin wannan ita ce siffa ta hudu har yana ƙoƙarin kafa hujja akan wannan da abubuwa da aka rawaito daga magabata cewa waɗansu suna cewa daga sayyidina ali radiyallahu anhu cewa yana da wata kuyanga da take shirya masa abin nan na alaula yake cewa buta alaula Shikenan wata rana ta zo ta gyara buta alaula tana zuwa ya aka yi ya aka yi kawai ta zo tana abin nan kusa da shi kawai sai butan nan ya faɗi a ƙasa ya fashe sai ya yi fushi da ta ga alamar fushi sai ta ce masa ya amir al-mu'mini ka yi aiki da faɗin Allah madaukakin sarki walkazumin al-ghaib masu haɗe fushinsu sai ce na haɗe sai ta ce Allah kuma yana cewa ah, wal'afina anin nas sai ce to na yafe miki sai ce Allah kuma ya ce wallahu yuhibbul muhsinin sai ce to ki tafi na yan take fi sabilillah haka ana rawaitowa kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa daga Maimun ibn Mihran cewa maimun ibn mihran shi ma dai kuyanga ce ta zo wata rana da tire ne na abinci wadda ke da miya na romo a ciki kuma da zafi kuma yana tare ma da baki ne kawai sai ce tuntube kawai kafin kashe wani abu kwana nan kawai ya kife sai a jikin shi ga miya ga zafi kuma a gaban baki wannan sai ya ya fusata shi har ya so ya dake ta sai ta ce masa ya maula ya kai mai gidana استعمل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ kai amfani da faɗin Allah madaukakin sarki wal kadhimin al ghayb sai ce qad fa'altu nayi tace i'mal bima ba'dahu ka kuma yi aiki da abin da ke bayansa shine ne ne fal'afi na anin da ko sai ce a an ce yace to na miki fa jariya kawai sai ta ƙara sa ta ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa sai mai mun yace kad ahsantu ilayki fa anti hurratun liwajhi Allah ta'ala yace to na kyauta ta miki daga yanzu kin zama ya saboda Allah madaukakin sarki wannan kissa tana cikin tambihul ghafilin na Abu Layth as-Samarqandi haka nan al-Qutbi yake cewa an rawaito wannan kissan ba daga al irinsa daga al-Ahnaf ibn Qaisin shi ma an rawaito irin wannan kamar yadda albai haƙi ya fito da shi a cikin shu'abul iman to shi ne muhammad rashid riba ya kawo ya ce an hakaito daga magabata ko daga tashe daga cikin magabata cewa wani bawansa shi kuma namiji ya faɗa wani bawansa ya kulan da shi ya yi fushi da bawan ya ga cewa zai azabtar da shi sai ya karanta wa eh, ya karanta masa wannan eh, wal kadhibin al ghaiz sai ce na na hade sai ƙara wal afina an nas yace na yafe maka yace wallahi yuhibbul muhsinin yace to shikenan ka tafi na enta sai ce wannan kenan yana nuna ashe siffofin daban-daban ne kenan anan al-muhsinin ba yana koma zuwa ga masu siffofi na uku na farko ba ne a wata siffa ce mai zaman kanta na masu takawa dole akan ciyarwa da kamewa eh, daga fushi da kuma yafewa mutane kuma a ta haka suna kyautata wa mutane a nan malamai suka yi wani bayani kamar yadda shi rashid riza ya faɗa shi ana shi ganin yana ganin an fara da zuba tiffa na ƙasa ne aka tafi na sama tun da sun ce al'ihsan yana nufin tiffa ce mai cin gashin kanta to kaga al'ihsan a'ala buddi al'ihsan shi ne mafi kolin martaba na wato ainihin spiritual journey a musulunci na wato ainihin addini wanda za mu ɗauki nan da hadisin daga hadisin jibril ko al-islam al-iman al-ihsan da ya ce ka bauta ta ma Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa ho yara to sai suke ganin cewa al-infaq ne shine na farko shi ne wanda ya fi sauki suna ganin wanda ya fi sauki kuma saboda rai tana wato ainihin karkata izuwa gare shi duk wanda ya dan maka alkhairi ko kai ma za ka so ka yi masa ko gaisuwa mutum ya maka kana da wani abu za ka so ka ba shi ko haka akwai dalilin da zai sa ka yi sai suka ce to amma danne fushi ya fi wannan sauki da kamare ne in yi shuru da kawai a hanya kawai idan ka shirin naira ɗari in baka wanne ya fi wahala kamar ni ya shirin ko kuma in baka naira ɗari haka kawai baka tambayi da ba eh? sai suka ce to wannan ya ɗan fi wahala ba kowa ne yake iya shi yake iya yinsa kamar yadda masu infa suke yi ba to sai suka ce kuma shi ya fi yaɗin shi kuma ya fi kamewa ɗin saboda mutum yana iya kamewa ɗin kamar da muka faɗa ko amma kuma da sauran abin a zuciyarsa to amma in har ya kame kuma ya manta to wannan darajar ta fi na kamewa ɗin kaɗai <laughs> kun gane yawa to sannan na ƙololi ɗin shine wannan ɗin ya kame ɗin ya yafe kuma ya yi ma tukuci eh? shi ne ihsan sai suka ce haka abin aka jera shi it sounds logical ko amma tafsirin da na yi muku da tsarin da na yi bayanin eh, ina ganin cewa an fara da wanda ya fi ne shi ne al'infaq ɗin saboda Allah har ya faɗi wani ƙaidi guda ɗaya ko al'infaq ku fitar ra'i wa zarra ba ko infaq Allah ya faɗa ya yi shiru ba ya ce ciyarwa a kowane irin yanayi a kowane irin yanayi so abu ne da ake yin shi kullum wanda kuma ya zanto ɗabi'arsu kuma wanda ake musu sun fi yawa inda kullum za ka ciyar da wanda ake musu ai sun fi yawa ko kuma shi ana bukatarsa a koyaushe saboda haka ya fi ya fi wahala wanda Allah ya faɗa nan ya fi wahala ba kowa ke ɗabi'antuwa da wannan ba sannan su sauran ba koyaushe ake bukatarsu ko kanzul ghaib ba sai wani ya fitar da kai ba yanzu da Allah kullum ne kai kowa sai ya fitar da kai a koyaushe kake fushi haka nan aku yafiya shi ma ba sai an musguna maka ba sai an muna maka ba so shi ba kan kullum ba ne yana zuwa ne in bukatarsa ta zo amma al-infaq da Allah ya faɗa nan fi kulli al-ahwal fi kulli al-ahwal shi ta ni ina ganin magana al-tahir bin ashur din shi yafi cewa waɗannan siffofi din in suka taru a waje guda to sun bayar da kamalul ihsan ke saboda haka wallahu yuhibbul muhsinin anan Allah yana yaba wa masu waɗannan siffofi guda uku din kun gane ko saboda haka a nan Allah ya yaba musu ta hanyar cewa yana son su yana son masu yin waɗannan abubuwan a gabaɗe wanda akwai wurare da Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ɗan kuma ya kira masu yin wannan ɗan muhsinun misali ciyarwa suratul bakara Allah madaukin sarki na cewa an fi fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ku ciyar fi sabilillah ha وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة kada ku jefa kanku izuwa ga halaka abu ayyub al-ansari yayi tafsirin jefa kai zuwa ga halaka ɗan shine kame daga ciyarwa ɗan da shagala da haɓaka ko ku dukiya ɗin ku bar bayar da shi domin a yi jihadi ya ce wannan shi ne zaluta da Allah ce ku kyautata yana da alaka dai da ciyarwa ɗan. da ya ce inna Allaha yuhibbu al-muhsinin ku kyautata Allah madaukakin sarki yana san masu kyautatawa kaga wannan magana ne a wajen kyautatawa ko sau da ko da ana wannan ba su ne kadai khisalul ihsan ba amma haɗuwarsu a wajen mutum guda ɗaya kaiwa makura ne wajen ihsan Allah madaukakin sarki ya faɗi soyayyarsa ga masu kyautatawa a wurare da dama a wannan sura ayar da za mu zo mu karanta nan gaba wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin wa husna ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة wallahu والله يحب muhsinin ba su da wani zance face cewa suke yi ya kai mahalicinmu gafarta mana zunubanmu da wuce gonanmu da muka yi a cikin al'amuranmu ka kuma tabbatar da daga-daganmu ka ba mu nasara a kan mutanen da suke kafirai Allah ya amsa musu ya ce fa'atahumullahu tawabar duniya sai Allah ya ba su lada na gidan duniya wa husna tawabil akhira da kuma kyakkyawan lada na lahira sai ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son wato ainihin masu kyautatawa haka nan dangane da banu Isra'il da suke canza littafin Allah madaukakin sarki da Allah ya sa ya musu wa'azi yace kuma ayi hakuri da barnar da suke yi kada a gajiya domin ba za a daina ganin barna daga wurinsu ba wala ta zalu tattali'u ala fa'inatin minhum sai ce illa kalila minhum ko fa'afu annuhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin ba za ta gushe ba kana tsinkayar wata ɗabi'a ta ha'inci tattare da su shine wani abin da ya faru tsakanin Isra'ila da Amerika da Iran aiki a yakin da aka yi na kwana goma sha biyu a june 2025 ba an yi alkawari na tsakai tauta ba sun yanzu aka kawai kwatsam aida su sun kawo musu hari yanzu ga shi nan masu su tsaya nan ba lebanon su ma suna nan suna da gudan wuta ma mutane a lebanon gaza ba an yi an yi huduna ba yarjejeniyar na ta wuta wanda duk duniya ta gani ba har yanzu amerika ba daidai na kai hari a gaza sorry eh na ce amerika ai ita ce isra'ila isra'ila ba daidai na kai hari a gaza ba ba wani yarjejeniya da za ka yi da su su wato ainihin rike yarjejeniya na ɗari bata ɗari wala ta zalu a ala ka'inatin minhum illa kalilan minhum sai ɗan kaɗan daga cikinsu wannan uslubin yana nuna eh ana samun ɗan kaɗan ɗan ko kuma yana nuna ba a samun ba shi ne Allah maɗaukin sarki ce sa ku anhum wasfa ka yafe musu ka kawar da kai shi gaba da musu da'awa su karbi addini inna Allah yuhibbul muhsinin Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa kun ga anan a wancan ayar da na karanta muku na suratul bakara masu shiyarwa ne Allah ya kira su muhsinun ko ya ce yana son su a nan na suratu mace suratul ma'ida kenan ko ya ce a yafe kuma ya ce yana son masu kyautatawa ashe yafiyan shi ma kyautatawa ne ko har yanzu a cikin suratul ma'ida Allah sarki yana cewa laisa alal na amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqu wa amanu وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين باب ليس akan waɗanda suka yi imani kuma suka kyautata aiki dangane da duk abin da suka ci kafin a haramta giya kafin a haramta caca duk abin da suka samu a sakamakon cinikin giya ko kuma shan giyar da suka yi kafin a haramta wannan babu ne Allah ya raga ya yafe ai lokacin ba a haramta ba ko shine wannan ayat take magana akai Allah ya ce idza mattaqu ma ta'imu idza mattaqu matakan sun ji tsoron Allah bayan sun samu masaliyar cewa an haramta ko wa amanu suka dawwama a bisa imanin su wa amilu salihat suka kyautata aiki thumma taqaw wa ahsanu thumma taqaw wa amanu ko sannan suka yi suka ji tsoron Allah suka dawwama bisa imani thumma taqaw wa ahsanu kuma suka ji tsoron Allah ne kuma suka kyautata aiki wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu kyautata aiki kaga nan ya yi ta maimaita masu takawa ko kuma sai ya rufe da cewa Allah yana san masu kyautatawa ashe masu takawa su masu kyautatawa sai zanto ƙarshen wannan ayar kai yi daidai da karshen wannan ayar mu ta suratu Ali Imran saboda haka na sha faɗi cewa a alƙur'ani mai girma a takwa da ihsan suna zuwa da ma'ana guda Allah yana yin ta'arifin al almuttaqun da al-muhsinun. haka al-muhsinun da almuttaqun saboda haka attaqwa ita ce a'la maratibul iman kuma ita ce wato al-ihsan ina fatan mun gane haka to sai dai masu takawa din da masu ihsanin su ma maratib ne martaban wani ya fi na wani matsayin wani ya fi na wani a nan allah madaukakin sarki ya ce yana son masu kyautatawa wannan allah ya faɗe shi domin ya zabara da musulmi da mummanai siffantu da waɗannan abubuwan duk abin da ka san in ka yi Allah yana son ka ko Allah zai so ka hai abu ne da za ka zabara ko ka dage ka yi don ka same shi to anan Allah kukin sarki ba ku manta ba ba kawai yana kira ne cewa a siffantu da waɗannan ba a'a ai gaggawar siffantuwa da su shine wasari a wajen ai gaggawa ai rigegeniya ya zanto an siffantu da su kuma a dawwama a kansu shi ne wanda wannan ayar suratu alma'idan take magana bayan ya ce amanu wa amilu salihat da ya ce sun mattaƙa wa amanu wa amilu salihat sun mattaƙa wa amanu sun mattaƙa wa ahsanu ya yi ta maimaita wannan yana nufin sun dawwama a kai kana iya cewa to ya ina cewa takawa da ihsani abu guda ne kuma ga su an kawo su an yi adafin daya akan daya a wannan aya din wa اتقوا و واحسنكم والعطف يقتضي المغايره العرب سنه العرب suna cewa عطفي yana nuna bambanci idan na ce wannan da wannan ha to na ce zaidu da muhammadu zaidu daban muhammadu da daban ko saboda kan al'afu yaqtadi al-mughayar eh wannan kaidar daidai ne amma mughayara din yan bambancin imma kuna bil lafzi ko kuna bil ma'na ko idan to lafazin ne ake bambantawa saboda laraba sukan yi amfani da abu guda ma'anar ɗaya ne amma sai a bambanta lafazin saboda wata manufa amma shi ne abin shi kamar da wani mawaƙi ke cewa ko fa'alfi biha kaziban wa maina kaziban wa maina yace ba abinda nake samu a wurin sai ƙarya wa main main ɗin shi ma ƙarya ne so balarabe bai ce kaziban wa kaziban ƙarya da ƙarya sai in yana nufin wannan ƙaryan ya bambanta da wannan amma duk da haka sai ya canza lafazin saboda al'afu ya ktabi al-mughayara to yana iya canza lafazin amma ma'ana guda ne mun gane ko to annan ma da aka ce sun mattaqau wa ahsanu don ayi tawkidi ne ba a so a maimaita kalma guda ɗaya a ita maimaita ta to sai aka kawo irinta mai ma'anarta amma mai lafazi daban shi aka ce sun matakau wa ahsanu suka yi takawa kuma suke kyautatawa kyautatawan shine takawan takawan shine kyautatawa din kamar yadda wasu malamai suka faɗa dangane da alfawahish da azzul a ayar da zamu zo mu karanta ta um, bayan wannan ayar Allah madaukakin sarki yana cewa wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu kyautata aiki wannan ita ce siffa ta uku don haka muna kiran kowa ya duba kansa ya gani yana cikin ajin farkon nan na masu taƙawa ko ko baya cikin wannan aji ɗin waɗannan siffofi da Allah ya ambata duka siffofi ne na Allah madaukakin sarki da Allah yake yaba wa masu kwaikwayonsa a kai al'infa ko? Allah madaukakin sarki rahamarsa kamar yadda muka karanta ya ce wasu a kulla shai ko? da haka yake ciyar da kowa da komai yana ciyar da wanda suka yi imani da shi yana ciyar da wanda ma ba su yi imani da shi wani lokacin yakan bayar da duniya ma wanda suka kafarce masa sama da yadda yake bayar ma waɗanda suka yi imani shi yakan bayar da ƙarfi na soji a duniya ga wanda suka fi kangare masa ba kamar ne yanayin da muke ganin yanzu yanzu sojin da ya fi kowanne ƙarfi a duniya a zahiri su ne sojin america ko? amma yaya suke ba imani ba tausayi ba jinkai ba komai ba tarbiya sunan riga ne kawai na mutane amma dabbobi ne to Allah yake bayar kuma a kowane irin yanayi Allah yana cewa a cikin suratul zukhruf walaula أن يكون الناس أمة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ba don kada mutane su haɗu su dulmiya su zanto al'umma ɗai kafarai ba da duk wanda ya kafarci Allah ya ce da na yi masa ni'ima a gidan duniya irin wannan ɗin da ya zana لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من fidda da duk wanda ya kafirce ma Allah madaukakin sarki to su ne waɗanda za ka gansu masu manya-manyan gini belaye a matsayin gidaje kuma gidajen benayen ko rufinsu na azurfa na azurfa kuma ba gida ɗaya ba mansions ne duk wanda ya kafarta za a ba shi yalwar da zai iya gina mansions zai iya gina five star houses kun taɓa jin five star house sai dai hotel ko to zai yi wannan ya zanto gidansa kenan kuma wanda aka yi da azurfa suna hawa matakala-matakala ƙul'ari eh, da alaiha ya zaharo sai ce mene wa zukurufan hakanan gidaje na wato ainihin zinari gidajen su zanto da zinari ne da azurfa kuma gidajen sama wanda za su hau matakalan ma na zinari da azurfa sai ce amma duka wannan ƙyalƙyalle na gidan duniya wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya kai a lahira za a baka wanda ya fi wannan kuma na lahira ba wanda zai rushe ne na 'yan kwanaki ba bakwai ne a lagos eh, kada sauraron labaru suka ce daga jami'ai gida mai bene kaza ya rushe ko saboda gidan duniya ne yana da wa'adi zai rushe amma benaye na gidan aljanna ba za rushe sannan na dindindin ne za mu zo ji Allah zai ƙara mana tafsir na aljannatai da yi shirya ma masu taƙawa don haka kada ka rudu da wannan ɗin so ka yi ƙoƙari koyaushe kai ba ka siffantu da wannan siffa ta Allah madaukakin sarki na bayarwa a kowane yana haka nan daga cikin suna Allah madaukakin sarki akwai alhalif alhalif shi ne mai juriya mai wato ainihin kamewa daga ɗaukan fansa Allah yana ɗaukan fansa amma kuma shi halim to dan adam abin da zai yi ya kamantu da Allah da madaukakin sarki a wannan shine yayi kazmul ghaib eh mene kazmu al ghaib ai kun san ayoyin da Allah ya da kansa innahu kana haliman ghafura ko Allah mai wato ainihin hilmi hilm shine wannan wato rashin kama mai laifi da laifarka. da wato ainihin ƙalin shi ba tare da an ɗaukan sa a kansa ba sannan Allah madaukakin sarki mai afuwa ne ko innahu kana afuwan kadira ko mun karanta aya biya la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu afuwan kadira Allah madaukakin sarki mai yafiya ne mai yafiya ne to siffantuwa da irin waɗannan siffofi na Allah da kusurin sarki yana ƙara daraja da ɗaukaka na wato ainihin mutane duk waɗannan siffofin da Allah ya ce waɗannan sun siffantu da su siffofi ne na Allah wanda na sha faɗa muku hannun bawa daga siffofin Allah shi ne na farko ya san su na biyu ya tasirantu da su waɗanda na yi koyi da Allah ne ya yi koyi da su waɗanda na kada ya yarda ya haɗu da Allah a ciki ne to ya yi ta kansa kamar mai kenan girma da ɗaukaka hmm? al'azamatu wani kibiriya kibriya rida'i girman kai da jiji da kai da nuna isa wannan na Allah ne bai son wani ya haka sai ka nisanci wannan wanda yake so kuma su ne irin waɗannan kan rahama da wato ainihin eh, ceto da sauransu wannan sai mu ɗabi'antu da su na ukun kuma shi ne tabbatar masa da abin da ya tabbatar makansa ko na wato ainihin siffofin to anan ya tabbatar makansa soyayya ga wato ainihin masu kyautatawa su ɗore a kan kasifantu da wannan sai kuma kaso masu yin waɗannan abubuwa ɗin Allah maɗaukakin sarki mana roƙonsa ya samu cikin masu kyautatawa wanda yake son su kuma ya ba mu iko da dama na son masu kyautatawa innahu ala zalika qadir wa bil ijabati qadir wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam